ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين kuma zai sanya shi manzo zuwa gabanin Isra'il, zai ce masu, Ni manzon Allah ne zuwa gare ku, tabbas na zo muku da alamar da ke nuna gaskiyar annabtata, ita ce, Ni zan suranta muku tsuntsu daga taɓo kamar yadda yake, sai in yi busa a cikinsa, sai ya zama tsuntsu mai rai da izinin Allah. Ina warkar da wanda aka haifa makaho ya zama yana gani, ina warkar da wanda ya gama da cutar kuturta, fatarsa ta dawo sumul, ina raya wanda yake matacce, dukan wannan da izinin Allah. Ina kuma ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke ɓoyewa a gidajenku na abinci. A cikin waɗannan abubuwa masu girma da na ambata muku, waɗanda ɗan Adam ba zai iya yin su ba, akwai alama babba a kan cewa ni manzon Allah zuwa gare ku ne, in dai kuna nufin ku yi imani kuma za ku gaskata da hujjoji.